الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء عبد الله بن عمرو يرويت cikin sifa alwallah kala masahar sallallahu alaihi wasallam da ra'asi ce, maza Allah ya shahi kainai wa adkhala isba'ihi sabahatayn fi udunayhi ya shigar da harutta ne guda biyu manunai cikin kusayen kunnuwa ne wa masaha bi ifhamaihi zahira uzunai ya sa manyan horuta ne guda biyu ya shahi ban kunnuwa ne manunai ya tura su cikin kunnuwa a manyan horuta ya shahi kunnuwa da su haka annabi ya shahi kai ne kun ga kaɗan-kaɗan yana ta nuna mana yadda dai alwallah annabi take wato annabi ya shahi kunnuwa bayan ya shahi kai ne ya yi gaba ya yi baya kuma ya shahi kunnuwa ne ya ƙulƙuli kunnuwa ne أخرجه أبو داود والنسائي وسهاه ابن خزيمة يتي عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة وهو أبو عبد الرحمن ابن عمرو شيني أبو عبد الرحمن أو أبو محمد كما أنا شيني أبو محمد واتو عبد الرحمن دانسني محمد دانيني عبد الله بن عمرو بن آسي ابن وائل abdullahi dan gidan abdullahi dan gidan ati ibn wa'il ne as-sahmi al-qurashi yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ka'ab ibn lu'ayyin wato annabi yana haduwa da shi wajen kakansu ka'ab ibn lu'ayyin saboda haka asalin su gida guda da annabi sallallahu alaihi wasallam aslama abdullahi qabla abihi abdullahi ya abdullahi bin amr ya rige baba ne amru ibn ati musulunta wato ya musulunta kabla abihi kamin baba ne wa kana abuhu akbar minhu bi 13 sana baba ya girme mai da shekara 13 wato su a tsakani ne da baba wato kenan irin auren gatan nan na an kai mai sai ya samu da kuma da wuri wa kana abdullahi aliman shi abdullahi dinnan ya zama malami ne hafizan kuma hafizu abidan kuma yawan ibada wa kana wafatuhu sanata 63 hijira na da shekara 63 ya rasu wakila wa 70 ko kuma an ce tana da wato shekara 73 wakila gaira zalika kuma a faɗi wani abu wanda ba wannan ba waqtu da fafi mawdi wa fati an yi sabani wani gari ya rasu wakila bi makka wasu malamai sun ce makka ya rasu awa da'ifa ko kuma da'ifa awa misira ko misira, awa aw da zalika ko kuma wannan wannan wannan ya nuna mutumin matahina sosai da sosai to ya rawaito fi sabatu wa du'a qala masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si yace manzo Allah ya sha kai nai wa adkhala aswa'ihi ya shigar da nai wato asbahatayn manunai bil muhammala wato sinu wanda bai daɗi digo ko muwahada wato abin na ba'un fa'alifun ba da ha muhimmalatu abin na muhammala wato tasniya ta sabaha wato a sabaha ta yi wato tasniya asili ne sabaha wa arada ma, wato sabaha ta yi alayadi yana ni hannuwa biyu masu tasbihi ga alayyadin yumna hannun dama wale sura da hannun hauni kun san da hannu da harshe manuni aka ishara idan ana tahiya wasu mai sabaha an ce mata sabaha la'annahu isharu biha inda tasbihi don ya ana tasbihi kuma ana ishara da wannan harshe to ya sa sufi ubanai cikin kunnuwa ne guda biyu wa masa bihima zahira uzunai ibi ibhamaihi ya sa ibrahimai ya daidai wato manyan farauta hannuwa ne ya sanya su ya shahi bahira uzunai zarin kunnuwa ne guda biyu a karajahu abu dawuda wannan sa'i wasu wasahu ibn khuzaima wal hadisu kala hadisu al hadisan nan wato haka yake kama hadisai kala a hadisu al kama hadisan farko da sun ka gabata fi sifatul wudu'i cikin bayanin sifa alwallah illa annahu ata bihi al-musannaf sai dai mai littafi ya zo da wannan hadisi lamma zakara min ifadati masjid to lima zakara saboda abin da ya ambata min ifadati masjid wajani na ba da fa'ida sha hukunuwa guda biyu don wa'ancan hadisai na farko ba su ambaci sha hukunuwa guda biyu ba wannan kuma ya ambaci sha hukunuwa guda biyu shi a fa'ida kawo shi anan allazi lam tafiduhu al ahadith allati salafa wanda hadisan da sun ka gabata ba su ba da wannan fa'ida ta sha kunnuwa guda biyu ba to wannan shi ya ba da fa'ida sha kunnuwa guda biyu saboda haka shi yasa ya kawo shi ana wali za a ita tara ala zalika don haka ya takaita ga magana kunnuwa minar hadisi ga hadisan wa masal ne sha kunnuwa guda biyu ko kada wa ta fi iddata mina hadisi, hakika ya zo cikin hadisai da yawa ba guda ba mina hadisi na miqdam cikin hadisin miqdam ne ma'adi kariba inda abi dawud wajen abi dawud wa hawi bai sanadin hasanan da sanadi mai kyau wa min hadisin rabi kuma cikin hadisin ar-rabi wanda yake akhrajahu abu dawud aida shi ma abu dawud ya rawaito shi wa min hadisi anas da kuma hadisin anas inda daruqudni wajen daruqudni wal hakim wa min hadisi Abdullahi bin zaid kuma shahukun ya zo cikin hadisin Abdullahi bin zaid وفيه تكين حديث عبد الله بن زيد عنه صلى الله عليه وسلم مساء أذنيه بماء من ذا الله يشاء كن وانيد دروا غير الماء الذي مساء به رأسه بارون دي شاهي كيني دسوا واتو دي شاهي كيني سيد يقوم تبرواه تجديد الماء سنن yayi tajdid tajdid al-ma'i li udunayhi yayi tajdidin ruwa da kunwa guda biyu wa qala fiye da bayhaqi ya yace game da wannan hadisi ya za isnadu sayo, wannan hadisi isnadi ne mai ingantacce na wa in kana kada ta aqabahu ibina da ƙiƙil idi ko da yake ibnu daqiq al-idi yayi taqibi ga bayhaqi yace ka kace hadisin na ya inganta ba ka ɗan tsayawa kai tunani wa qala alladhi fi zalika al-hadith abin da ke cikin wannan hadisi wa masaha ra'asahu bima'in gairi ya fadal yadai ya shahari kai ne da ruwa ba sauran sanyin hannuwa ne guda biyu ba kuma yadhkuru ne amma bai ambaci kunnuwa guda biyu ba shi ibina da al-idi wa hu almasani hu bai annahu inda ibn habban mai littafi ya karfa shi wannan hadisi ya ce a wajen ibn habban mili tirmidhi kazalika haka na yake ya jaddada ruwa da kunnuwa واختلف العلماء malamai sai sabani hali wa khazul al-udhnayn ma'an jadidin to in za a shahi kunnuwa ana koma taba sabbin ruwa kamar wanda yake ga mazhaban mu aw abin yumsahani bi baqiyati ma masahabihi ra'at ko ko za a shahi da sauran ruwan da sun ka rage ga shahok kai da ya shahi kai ne dan sanyin nan da ya rage sai ya shahi kunnuwa ne da su malamai sun sabani akan waɗanda abubuwa guda biyu wala hadisu kada warada bi hada wa hada hadisai sun zo da cewa ana jaddada ruwa sun zo da ruwa da kuma ta ce ana jaddadawa ba saboda haka sabanin da malamai sun kai hujjojin da sun ka dogara su sun ka tsarabo biyu saboda haka su ma sun rabu biyu wasa ya ce kalamu alaihi ƙariban nan gaba kaɗan ya ce magana za ta zo za mu yi magana akan sha'anin hukunnuwar nan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي إذا استيقظ أحدكم من نومه إن ينكو يفلك دقا فاناني فليستنفر ثلاثا يشاك رواية هاتي هسو أكو ya ruwa ya sa ya shaƙa ya haci bayan ya wanki tamuwa hannuwa ne guda uku kamar wanda ya gabata bayan da shaidana ya bito alaƙa shumi lalle shaidan yana kwana ga gora hancin mutum idan mutum ya kwanta sai shi ɗin ya zo ga gora hanci ne ya kwanta yana sa ma kazanta ciki to ka shaƙa ruwa ka yace har sau uku don ka zubar da mugun abin da shi ɗin ya sama wannan shi sunna na idan mutum ya falka daga kwana shi haka nan ya in alwala bai yi na wani sawa cikin alwala ya wadata in ba alwala bai yi ba to ya shaƙa ya yace har sau uku in kuma alwala zai yi in ya zo ga alwala ya shaƙa ya ce har sau uku ya wadatar ya ce abin na yan annabi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sai kaza a hadukun min manamihi hu laila aw nahara zahirin hadisi yana nuna ko kwanan dare na ko kwanan rana idan dai ɗayan ku ya farka daga kwana ne falaisan sai salatan ya shaƙa ruwa ya ce sau uku fil kamusi istan sara istan a cikin kamusa ya ce ya an kace istan sara ya yace ma'anarsa ya shakarwa summa istakharaja zalika bi da amfi sannan ya hishe su da shiɗan nan ta hanci kun ke na istan sara mutum bai yace ruwa ba sai da shaka su saboda haka yace shakawa istan a ya shakarwa summa istakharaja zalika sannan ya hito da ruwan kuma wato shakawa da hacewa shi aka ni ya shaka ya hace inta iyakar wannan bayani kenan na kamus wa qad jama'a bainahuma wa qad jama'a bainahuma fi ba'd al-hadith wato a a wa qad jama'a bainahuma shi annabi ya hada tsakanin wato shakawa da hacewa da kurkurewa fi a da hadisi cikin wasu hadisai ya hada su gaba ɗaya fa ma al-jami'i yuradu min al-istinsari dafa al-ma'i min al kenan ya abinda yake nihi ya hada tsakanin su wato shakawa da yacewa cikin wasu hadisai ya ce ya shaka ya yace ba sai an bude kamus ba ga wannan ruwa yake nan ya shaka ya yace yace abin na mina wa minar istinshaq kuma daga shaƙawa jazbuhu ilar Abin abinda aka ce ma shaƙawa ka ja ruwa su yi cikin hanci abinda aka ce ma ya cewa istakarajin zalika bi nafsin anfi kamar wadda ya gabata wato shaƙa ruwa mutum ya ja su cikin hanci ne jazbuhu ilar anfi ya ja su su yi cikin hanci shi aka ce ma shaƙawa ta cewa ko mutum ya turo su da sheda ta soyo waje shi aka ce ma ta cewa fa inna bi yabitu ala khashumi lalle nan yana kwana ga gora hanki ne khashumu huwa ala shi ne sama hanci shi aka ce ma khashum sama hanci wakila ana an kullu wasu malamai sun ce a duka hanci ana ce mai haisho duka hanci ana ce mai haisho wakila idamu wa izamun riƙaƙin layinatun ko kuma an ce haishun wasu ƙasa ne izamun ƙasa ne riƙaƙin masu taushi layinatun masu taushi ƙwarai shi a ƙasar la'amfi can mahi nisa hanci bai na huwa bai na tsakanin hanci da ƙwaƙwalwa nan suke sai shi ɗan ya ce can ya kwanta amma da ikon allah in ka shaƙarwa duk da waɗanda ya sa kana zurke ta tuttuɓe ƙasa wakila da zalika kuma an haɗu wata fassara wadda ba wannan ba muttafaqun alai alhadithu dalilun ala jubil istinsar hadisin nan dalili na wanda ya nuna a shaka ruwa a yace inda da min an lokacin da an ka tashi da kwana mutlaqan kowane irin kwana na sai ko da dare ko da rana sai a shaka ruwa a yace hadisin nan abin da yake nunawa kenan illa anna fi riwayatul bukhari sai dai cikin wata riwaya ta bukhari cewa idza isa kaza ahadukum min manamihi in da yanku ya farka daga kwana ne fatawadda yayi alwala wala yastansir salatan ya shaka ruwa ya yace sau uku fa inna shaytana yabitu ala kashumihi kun ga wato riwayar bukhari ta ce a in ka je farka ka je alwala sannan ka shaka sau uku in ka tai wajen alwala al hadith kun ga fayuƙayyadu al'amural mutulaƙa fayuƙayyadu al'amural mutulaƙa bihi wana a nan shi wannan hadisin da na buhari to kai abin na itilaƙin da wancan hadisai sun kai to ana sa hadisin ga na buhari a ɗaure shi shi wancan ya saki abin kai tsaye to wanga hadisin na buhari sai a sashi a ɗaure a ce a'a in ya falka da kwana ya ta wajen alwallah shi hadisin buhari haka ya ce to ya ɗaura wancan da ya ce da ya halka da kwana ya shaƙa ruwa sau uku to wanga hadisin sai ce a in ya taho na alwallah to sai a sa wanga da ya ce kamar da kun ji mai littafi ya ce fa yi ƙayyadu al'amurul mutulaku bihi huna umarnin can da wancan ya yi cewa mutum da ya halka daga kwana iza isa ya kada a dukkan min naumihi falayasan sir salasan kun ga da kowane kwana na ya shiga ciki to sai a ɗauko hadisin ganin buhari sai a ɗaure da shi a ce a in ya falka da kwana in ya to wajen alwallah to ya sha ƙarwa sau uku in ya to wajen alwallah ne abin da ya kami a sa a ɗaure wannan idalaki hona a nan bai iradu da wudu a ce a sai dai in ya nihin alwallah to in ya to ya sha sau uku in ya yi nihin alwallah bai irada ta wudu in ya nihin alwallah to ya sha sau uku in ya wudu wa yi ƙayyadun nauma bi manamin laili kuma a hadisan da ke yin kaidi shi ko ga kwana don shi wancan ta in zai tsaye kaza a hadukun min naunihi kenan kowane kwana ya ce to wannan kuma zai yi ƙaidi ga kwana bi manamin laili kwanan dare ake yi kama yi kaidu labzu ya bitu kama wadda lafazin ya bitu yake don ya ce abin na a iste kaza a hadukun min naunihi falesan sirkun ga kenan kowane irin kwana amma shi wannan ya buhari ya ce idan sai kaza a hadukun min manami falistan sir salasan fa'in da shaitan saboda haka ya yi mai ƙaidi shi wancan hadisin shi ya yi ƙaidi shi ko ba ga kowane kwana aka aka shaƙarwa ba don ce da ya fa'in da shaitan ya bitu shaitan yana kwanan dare attabuyi ta kwanan dare saboda haka kwanan rana bai da wannan lalura sai kwanan dare shi na yake kama yi ƙayyadu labdi ya bitu kamar wadda lafazin ya bitu ya yin ƙaidi wa yi ƙayyadu annaumu ana yin ƙaidi ga kwanan nan bi manaman laili a ce kwanan dare aka mai kama yi ƙayyadu labdi ya bitu kama wadda lafazin ya bitu shi ya bitu kwanan dare ya ka magana izal baitu ta tufihi don daddare aka kwana irin kwanan dare kada ya kalu innahu kharaja ala galibi ana cewa hadisin kuma ya ce abin na bitu, ala galibi fala farqa baina nawmin layli wa nawmin nahar a ce babu bambanci tsakanin kwanan dare da kwanan rana a ce hadisin wato ya fito ne ala galibi wato yayi magana abin da hirin jayi don abin da hirin jayi kwana da daddare shi ya hirin jayi والحديث من أدلة قائلين بوجوب الاستنسار دون المرمدة hadisin nan yana cikin dalilan malaman da ka cewa shakarwa a yace wajibi na amma kurkure baki ba wajibi na ba kama wada wasu malamai mazabobinsu yake wa huwa mazhabu ahmad shine mazhabu ahmad bin hanbali waje ne kurkure baki ba wajibi na ba amma shakarwa wajibi na wa jama'atin da wasu jama'a mazaba ce ta wasu jama'a wa qala jamhuru amma jamhurin malamai sun ce la yajibu shakarwa ba wajibi na bal al-amru lin umarnin da annabi yayi game da shakarwa haɗi ya kanunawa wastadallu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil arabi suka ce ba wajibi na ba don abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bakawai ta wadda aka ma amarka Allah ka yi alwala kama wadda Allah ya umarce ka to ai wadda Allah ya umarce bai ambaci shakarwa ba alwala qur'ani ba ta ambaci shakarwa ba inda annabi ko wajibai na ya faɗa mai bai faɗa mai sunna da masabi ba to ashe tunda ko annabi bai faɗi cikin wajibai ba ba wajibi na ba wa ayyana lahu zalika fi qawli annabi ya ayyana mai wannan cikin magana annabi da yace la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayan ku ba ta kammala hatta yusbigal wudu'a sai ya kammala alwalla kama amarahu Allah kama wada Allah ya umurtai fa ya gasilu wajahu wa yadihi ya wanke ya wanke huskate da hannuwa ne ilal mirfaqaini zuwa ga marafakai guda biyu wa yamsahu ra'sahu wa rijlaihi ya shahi kai ne ya wanke kawawu ne ilal ka'baini waɗanga abubuwa su farillai ne to sai annabi bai ambata mai shaƙarwa ba kenan shaƙarwa ba wajibi na ba sunna ne kama a kharaji abu dawud kama wada abu dawud ya fitar min hadisi rifa'a cikin hadisin mallar rifa'atu wala annahu qad sabata min riwayatin min riwayati sifatu wudu'i sallallahu alaihi wasallam domin kuma ruwaya ta tabbata daga cikin ruwayoyin alwala annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abdullah bin zaidin cikin hadisi abdullah bin zaidin wa da hadisin usman wa ibn amr asi da hadisin amr ibn ابن عمرو بن asi wanda ya gabata duka cikin su akwai adami hima rashin ambaton wato shakarwa da hacewa ma'al istifa'i sifatu wadu'i ma'a istifa'in sifatu wudu'i tare da kammala bayanin sifa alwala annabi amma kuma ba ambaci shakawa da hacewa ba kuma ambaci sifa alwala annabi da kyau wa sabata dhikruhuma aidan kuma baton shakawa da hacewa ya tabbata min adillatin nadabi cikin dalilan da suka nuna masahabina wa qawlu cewar da yayi yabitu shaytan shaytan yana kwanan dare ƙalar ƙadi ya hatimila an ya kuna على حقيقته yana yiwa ya zama ga haƙiƙa Ibilisu da kai ne ya to shi kwanci bisa ga hancin mutum yana yiwa ala haƙiƙati ya to da kai ne shi kwanci bisa ga hancin mutum yana yiwa haka nan a in ji abin na alƙadi fa inna al'amfa ahadu manafizul jisim hanci ɗaya na na hanyoyin jiki allati allati yatawassalu ila alqalbi wanda ana isa ga zuciya minha ta hanyar hanci bil ishtimami a shaƙa ma wani abu ya kai ga zuciya ta hanyar hanci hanya ce doguwa sai ga zuciya shi hanci don haka ba abin mamaki wani shaidan ya kwanta bisa walaisa min manazilul jisimi cikin hanyoyin jiki babu malai ta alaihi galaqun babu hanyoyin jiki duk hanyar da aka bi a kai ga zuciya cikin jiki babu wadda ba ta da makulli siwahu banda hanci shi dai abai da makulli da an bi shi yanzu ana kai ga zuciya babu makullin da ka kullewa wasu wal uzunai ne kuma banda kunnuwa biyu su ma kunnuwa biyu su ma ba su da makulli duk abin da ya bi ta kunne yana ya kai ga zuciya duk abin da ya bi ta hanci yana ya kai ga zuciya ashe yasa kuka ganin abin nan yan shaƙi suna shaƙa ga hanci saboda yanzu da an shaƙa shi na kai ga zuciya duk bannar da aka samu a zuciya yanzu ana mata shi duk bannar da aka samu a zuciya yanzu ana mata shi wa bil hadisi cikin hadisin nan yace inna shaytana la yaftahu galaqan shaytan bai bude wa bil hadisi cikin wani hadisi kenan shaytan bai bude galakan duk kofar da an ka kulle da bismillah shaidan bai buɗe ta tuwar ga ƙofa hanci ba a kulle ta idan za ka kulle gidanka kacce bismillah to shaidan bai buɗe ne wani lokaci da kuka ga an ce barayi sun shiga gida sai mutum ya ce sun ka buɗe ƙofa ba suna ba kulle shi kai baka ce bismillah ba sai shaidan ya to ya buɗe sai iska ya buga gambu ko mutum bai ni ya shiga ba ya in mugu na biyo ga ƙofa buɗe sai ya dawo to amma wadda an ka ce bismillah gare ta to shi ɗan bai buɗe ta shi yasa ku gani ana cewa a babbari yara ƙanana suna kulle ƙofa to su ko mata sala gare su ta ta haice ta kulle ba ta iya zai ce mai yadda sai kulle sai ce ta jawo ɗaya ta kulle ba ta ce bismillah ba shi yasa wani lokaci sai a tare da sa'a ga ƙofa buɗe wani ma a ce wani na shigo kowa bai shigo ran shi ɗan dai na buɗe shi kawai ta yi a kai don bai buɗe wadda an ka ce bismillah ita ce galakan wadda an ka to hanci bai da makulli zuwa ga zuciya kunnuwa ba su da makulli zuwa ga zuciya waje a fita su taswidi ga hamma ba umarni ya zo al'amuru da kazmihi cewa a haɗe hamma min ajiyar da kuli shaidani don kada shaidan ya shigo hina izin filfani don kai ya shigo lokacin baki, idan yaro na hamma a zan kasa hannu haka sai a ruhe mai idan babba kake kana hamma ka sa hannunka haka in ka buɗe bakin ka shiga ya kai to ya shiga kuma ɓanna ta taho ya ce min ajali da kulis shaidani saboda gudun kashe shaidan ya shigo shi na izin. wannan lokacin hamma in ba a rufe baki ba sulfani ga baki wa ya tamila isti'ara kuma yana yiwa isti'ara ta an kai fa innal ladhi yana aqidu min al-gubari min rubata jayashin yace abinda fa innal ladhi yana aqidu lalle abinda yake kulluwa min al-gubari na kura min rudubatul jayashin na danyantaka na ƙasa hanya eh mu na ruduba khayashimu khayshum shi khayshum dinga da muka wada na hanci danyantaka khayshum wato hanci kazaratun yace kazanta ce tuwafiqu shaytan wadda ta yi muwafaka da shaytan abinda shaytan ka sona sai ya amfani da wannan kazanta sai ya kwanta ciki qultu wal awwala azhar nace amma hasara ta ruko ta yi Shaiɗan ne yana shiga ga hanci ne ya kwance ciki kuma ita ce ta yi. wannan kuma kun yi an ce ruduba wato ɗanyantaka ta hayashi wato jami'a haishum ta gora hanci ƙazanta ce wadda ta wafi ku shaidan ta wafi da shaidan don kun ga yawan hanci tun da bai da makulli in ana kura kura na shiga ciki to wannan ƙura in ta haɗu da ɗan sanyi sanyin majina sai ta taru wani wuri sai ta zama shaidan kama hilo kama 'ya katiwa sai ya shiga cikin hancin mutum saboda wannan ƙazantar ya shiga cikin haishu na hancin gora hancin mutum don wannan ƙazantar saboda haka ala aiki halin gwargwadon iko ku rika tsarkake hancinku gwargwadon iko ku rika tsarkake hancinku Allah ya ce mu shi mana jagora wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai mallan abu huraira radiyallahu anhu idan sai kaza ahadukum min nawmihi in ɗayan ku ya halka daga kwana ne fala ya gami sai da wubil ina in ya tawo alwala kashi alwala eh, ai makaranta da aji boki bokiti kowa ya kaɗa hannu ne to kashi irin wannan alwala ka kowa ya sa hannu ne cikin bokiti hatta ya ga sulaha salasa sai ya wanke ta sau uku ina ma 'yan makarantar suke to in ba su nan malaman su na ji yanzu duk malamin da ya aje bokitai ya kyale yara sun ka dora kada hannunsu ciki laihi ya tabbata bisa gare shi sai ya ta kokari shi wayar da kansu ya hana musu kada hannunsu cikin ruwa hatta ya ga silaha talatan kowa sai ya wanke hannu ne sau uku sannan ya sa cikin ruwa eh a samu buta ko kuma a karkata a samu buta ko kuma a karkata wayan ga hadisai suna suka sa mana samun yan yi su ko malaman sai su ga wahala wai wahala abin suka gani shi yasa sai su aji boke sai kowa shi kai kowa da hannu ne zunubin su bisa ga kan malamin nan ya zuwa mu ya ci gaba da alwala ba akwai muwalati ba zai rawa ga alwala ya za ka wanke hannuwa kuma ka tai wani aiki sannan da ba ka dawo ga alwala kowa dai ya karkata bokiti da malamin mata da malamin maza dokoncin saboda duk kowa bai haɗa mai makaranta ta yi ba ya kyale suna alwala da sun ka gada ma zunubi bisa kai ne abin da ya sa an ka ce wanke hannu ne sai uku kami ya sa cikin ruwa fa inna la yadri aina bata yadu shi bai san inda hannu ne ta kwana ba wani dan gaddama yayi ta wa annabi gaddama annabi ya ce a'a shi ko ya ce a'a sai annabi ya kyale shi sai ranne ya kwanta ko da ya halka sai ji hannu ne cikin dubura ta dama annabi ya ce fa inna la yadri aina bata yadu shi bai san inda hannu ne ta kwana ba wai shi ya sai inda shi da adda wando ya za hannu ne ya sai inda ta kwana tun da dogon wando ya ka kwana da ya warka sai ya tura horuta ne duka ya dunkule sai ya tura cikin dubura ta duk sun kwashe tutar nan na baki baki to yanzu inda an kyale shi ya kada hannu na cikin bokiti duk ba ya bata ruwan ba duk mutane sai alwala da ruwan najasa shi yasa aka san malamai su haɗa su musamman masu alwala da daddare yaro wanda ka kwana bai ko sai inda yake wakila ko kama ruwa ma bai ko da ya kwanta duk ta man kyashiyar nan ciki take da tutu ya kwanta kuma ya ɗauki hannu ya tura cikinta kuma ya ɗauko ya kaɗa cikin bokiti za a alwallah kun ga abin bai da kyau to Allah ya gabata mana malaman yan almajirai ku gyara mutafakon alai wa haza lafuzu musulmi. wannan hadisi lafazin sahihu muslim ne wannan ta yake abin da na sai kada ahadukum mai nawmihi fala da dahu kharaja ma kala ya dahu bil gharfati li yastakhrij al ma yace to wannan ya haita inda mutu ya sa hannu ne ga gurfa wato abin nan gurfa asinin algurfa wato wasaki hmm? to magarafa bil magarafa abin ɗeburwa ko yi kenan ko wasaki magarafa abin ɗeburwa. idan mutu ya sa hannu ne don ya abin ɗeburwa, le ya sakar ma a don umarni shi ya ɗeburwa, to wannan ya halitta fa ina hujja izon wannan ya halitta mutum ya sami mai ibo ya kuma Garafa abin ɗiban ruwa izila ga masa fihi da don shi abin ɗibar ruwa kohi misali in ka ɗauko shi ai ba a noce ruwa cikin wajen ɗiba da kohi la ga masa fihi da babu noce ga hannun shi ne wa garwara da bilabdin ya zo da lafazin cewa laye da kulu kai ya shigar da hannu ne lakin yara da bihi ma lil gamasi sai dai abinda aka nihi ya shigar da hannun ya noce shi ciki lalil akhaz ba ya shigar da hannun da ya doko wani abu ba a ya shigar don ya noce shi na hadisin kamili fil ina'i ya karuju albirak da an kace ga ƙwarya ko ga kohi misali albirak ta hukka sun hita ka yadu da dan karamin tabki na wanda aka ce mahon hoge ya rijiya shi na yadu albirak kuma tabki kenan in cikin tabki na ka kada hannunka wannan bai da laifi A hatta ya ga tila ha salasan har sai ya wanke ta sau uku fa inna wala dari aina ba ta yadu don bai san inda hannu ne ta kwana ba al hadisi ya dullu ala ijabi gasali da hadisan nan ya nuna wajibi na a wanke hannu liman kama min naumi ga duk ya tashi da kwana nai wajibi ya wanke hannu nai laila aw naharan ko da dare tashi da kwana ko da rana wajibi ya wanke hannu nai sau uku kamin ya shigar da su cikin ruwa wa qala bi zalika min naumin laila ahmad amma shi ahmad ya ce lalle wajibi na a wanke hannu kamin a shigar da shi daga cikin ruwa amma min naumin laili daga kwanan dare aka ce me yasa ka keɓe shiga ga kwanan dare ka hidda na rana ya ce laƙauli batat don hadisin ya ce fa inna wula ya dari aina bata ya dushi bai sai inda hannu ne ta kwana cikin dare ba a tabbata na ce muku kwanan dare saboda haka bai sai inda hannun shi kwanar da dare ba shi kwanan dare aka nuna ba kwanan rana ba na hukari na to iradatu nawmi layl wannan alama ce wadda ta nuna kwanan dare aka nuna kama salafa kamar dai wadda bayani ya gabata cikin wancan hadisi illa na hukari wara da bilabzin, sai dai hadisin ya zo da wani lafazi idza qama ahadukum minan al in inda yanku ya tashi da daddare wannan lafazi kun ga inda abi dawud waje abi dawud ya zo wa tirmidhi min wajen akhar ta wata huska kuma abin da sahihun min wajen akhar sahihun ta wata huska kuma ingantacciya illa annahu yaruddu alaihi sai dai abin da kayin raddi ga wannan ruwa da ta ce iza kama ahadukum min al lairi, in ɗayan ku ya tashi da daddare hadisin da ke yin raddi ga wannan annat ta'alila ya bi ilhaqa naumin nahari bi naumin layl wato ta'alilin da yace dayan ku la aina ba ta yadu bai san inda hannu ne ta kwana ba to wannan ta'alilin da shi dalilin da yasa an ga ce a wanke sau uku don mutum bai san inda hannu ne ta kwana ba to ko da rana ya dogon kwana bai san inda hannu ne ta kwana ba ko da rana ne saboda haka wannan shi ya nuna shi ai ya katabi shi ya hukunta ilhaqan nawmin na bi nawmin laili a ce har da kwanan rana ya haɗu da kwanan dare ko da rana kai kwana sai ka wanke sau uku tun da cewar da an kai baka san yadda hannunka ta kwana da rana ka san yadda ta kwana in kai kwana baka sani ba wala ba gairuwa amma wani wanda ba ahmad ba wa ya tahi wa huwa shafi'i shine shafi'i wa malikun da maliki wa gairu ma da wani su ila anna al'amra fi riwayatin lalle abin nan umanni a cikin riwayar fali ya gasil ba ba ba wajibci ya kanuna kun san umanni daga annabi in ya zo in ba karina an ka samu wadda ta karkatar da shi daga wajibi ba to wajibi ya kanuna ya ce to amma nan wanga umarni ba wajabci ya kamili ballin na dabi na musabi na ba na wajibi na ba amma in ji shafi da maliki wannan hayin da fi hadihin ruwaya lilkaraha hannun da an ka yi an ka ce ah, in ɗayanku ya tashi da kwana kai ya dai nota hannu ne cikin ruwa ba haram ya kami ba wannan hani lilkaraha karahanci yaka nunawa Walƙari walƙarinatu alaihi zikirar adad abinda ya nuna karanci aka an baton adadi a ce har sai sau uku wannan shi na nuna ba wajibi na ba fa'in na zakarahu fi gairin na jasati al'abin nan fa'in na zikirahu fi gairin na jasati al'ainiya dalilun na daba an bato ne da ya yi ya ce a wanke hasa uku ba tare da an baton najisa ainiya ta aini ba ba najisa ta an ka tabbata ba zato na akai wannan shi ad dalilun na daba shi na nuna musabi aka nuhi ba wajibi na ba wale annahu allala bi amrin ya katadi a shakka don ya jingina shi ga wani al'amarin da ya ka hukunta shakka ce ai ɗayan ku bai san inda hannu ne ya kwana ba kun ga shakka yi ko ya kwana mugun wuri ko ya kwana inda ba mugun wuri ba shakka ake yi saboda haka shi ya nuna duka dai masu habi ya ka nunawa don wa shakku ya katadi ba shakka ba ta hukunta wajabci fi hada hukumar ga wannan hukunci istisahaban li asali don tahiya tare da asalin tsalki wala ta zulu alkaraha illa bisalafi algasalat kuma karahancin ba ta gushe ba sai an wanke da wanke uku sannan karahanci ta gushe wa hada fi almustaqid min an-nawm wannan ga wanda ya falka daga kwana kenan wa amma man yuridu a nan gaida nawm amma wanda alwala ya kaso yayi ba tare da yayi kwana ba fa yastahabu lahu shi ma an so ya wanke hannu ne sau uku lima marra fi sifati wudu'i saboda da sanna suka wuce cikin bayanin sifa alwalati sallallahu alaihi wasallam wala yukrahu at-tarku ba a karanta at-tarku la adami wurudin nahyi anhu wato in mutum ya ba wankewa sau uku bai yi makaruhi ba saboda abin nan dalili na wurudin nahyi babu dalilin da ya zo ya ce koyi alwala bai wanke sau uku ba ya yi laifi ka kowa shi alwala sai ya wanke sau uku babu dalilan da sun ka zo sun ka ce haka nan wal jamhura ala annan na nahaya wal amra li ihtimalin najasati bil biladi mai yawan malamai sun ce hannun da ya ka a ta hannu cikin ruwa da umarnin da ya a wanke sau uku wannan duka shakka ce ana ganin da ya ta malin yana yi wa hannun yadda yana da najasa shi na yi wa wa annahu laudara aina ba ta yi duhu to shi mutum inda a ce ya sai inda hannu ne ta kwana kamar allafa alaiha kamar wanda ya sa kyalle ya lulluɓe hannu ne ya ɗaure fasta ya ƙaza sai ya falka wahiyar alahaliha hannun tana nan da kyallin da ya lulluɓa mata to fala ya kura lahu an ya gami sai da in ya ɗebe kyalle nan ba a karanta mai ya noce hannu ne cikin ruwa ba don shi ya san inda ta kwana ba ko ina ta kwana cikin mai ta ba da zai kwantawa ya daure ta ko ya samu ta sab ya tashi tana nan cikin sab ɗinta to wannan ba karanta mai ya nuce hannu ne cikin ruwa ba wa in kana gasaluhu ma mustahabban ko da yake dai kamin shi ci gaba da Allah ya wanke su sau uku mustahabi ne kama fi almustaqidi kama wanda yake ga wanda ya falka daga kwana mustahabi na wa gairihim yaquluna amma wani wanda ba jamhuru ba suna cewa al'amru bil gasali cewar da an kai in mutu ya halka daga kwana ya wanke hannuwa ne sau uku ta abudin ibada ne ba a san dalilin da yasa an ka ce a yi shi ba a da ya kawai tun da an ce a yi ibada ne falabar ka bai na shakewar mutu ya da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba ko halka daga kwana da wanda ya tabbatar da inda hannu ne ta kwana da wanda bai tabbatar da inda ta kwana ba wanda bai tabbatar da inda ta kwana ba shi a shaki wanda ya tabbatar da inda ta kwana shi a almutu ya to ba bambanci tsakanin su kowa ya wanke hannuwa ne nesa uku wa kaulun da ce wasu zaru a magana jamhuru ko wa kaulun magana jamhuru zaru hmm? wa kaulun magana gairo wayanda sun kaci al'amru bil gusul ta'abbudun fala farqa bayna shaki wal ya ce wa a zaru magana su ta haiba yana kama salafa kama da ya gabata magana su ta yi kyau to magana nan mai kyau wato ita ya kamata a bi maganan nan mai kyau ita ya kamata a bi saboda haka inda mutum zai yi alwala shi wanke hannuwa ne sau uku in ya tashi da kwana ya alwala zai yi ya wanke sau uku in ba alwala zai yi wadai yawanke ya wanke sau uku ibada dai ta abudu don ibada amma shi mai alwala da ya kwalka da kwana da bai kwalka da kwana ba da hukunci ne guda amma wanda ya kwalka da kwana shi ya wanke ta abudun bai san dalili ba ta abudun tun da yana jisa ga shakka ta aka kuma bai tabbata ta ba bai da tabbas da ita amma an kace shi wanki don ibada kawai ta Allah ya taimaka mana Allah shi mana jagora ya kara mana imani da tsoro na ya kara mana ibada ta da akhlasi Allah ya kare mu daga sharorin masu shegi ya kare mu daga cutar masu cuta ya kare mu daga hasada mahasada ya kare mu daga minahicin munafukai ya kare mu daga kwalle masu kwalle shi nan za mu kwana insha Allah da wannan darasi namu hadisan laqidu ibn sabra ya same lamba wurinku yana da lamba wurinku hadisan mallan laqidu ta ta idan kuna bin wannan hadisai da muke karanta za ku ga yadda dai alwala annabi take shi na kun ga su masu adari masu kawai su sun ga kafa wahala sai sun ka tace kawai abubuwan da annabi ya faɗa sun ka rubuta sun ka cewa da alwala musamman alwala makarwa alwala nan ko za ka yi tabi ka yi tabi yanzu kun ga tun ɗazu da mun ka fara kun ga ku dibi sunnar da muka magana a kanta tun ɗazu da mun ka fara kun ga aikin abin nan waya tsoya gare shi amma can sai wancan sai sun ka tashi sun ka aje mana don maɗauka dai mu ci banza to Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin musalafi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم